Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Har yanzu muna tare ne da Comrade Ibrahim Khalil, shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin. Yau za mu fara ne da mai tambaya daga Badan. Salamu alaikum Hajiya. kawai alaikum salam. Sunana Suleiman Muhammad sarkin fatin sarkin sasu daga nan Ibadan. tambaya ta a wajen girman shugaban ma'aikata na karamar kananan ne wannan dan suka sami yanci menene za su yi akan matasa wanda suke kananan hukumomi zaune ba su da aiki sannan nakasassun da muke nan nan. Kwamrar ka ji tambayoyin nasa guda biyu ko game da matasa da nan kasassu. Eh, tambayar a takaice shine ita gwamnatin dimokuraɗiyya ma'anarta shine gwamnatin mutane ko al'umma kuma daga cikin mutane kuma tafiyar da ita tare da mutane. Gwagwarmayar da ake shine in ƙananan hukumomi sun sami 'yanci ai ba wasu mutane ne gungunsu daban ƙananan hukumomi ba. A'a duk mutumin da ya tsinci kai a kowace karamar hukuma ko gida cikin tsarin wannan karamar hukumar. Saboda haka a takaice idan aka aza ingantaccen harsashin dimokuraɗiyya a ƙaramar hukuma mai cikakken yanci ai yancin ba karamar hukumar ce take da shi ba a al'ummar da suka da ƙaramar hukumar su ne suke da yancin don haka da miskinai fannin sana'a da suka haɗa a ƙaramar hukuma da sarraki da malamai da kowane irin jinsin al'umma za su samu cikakken yanci na faɗin ingantacciyar demokradiyya ba kuma ingantacciyar dimokuraɗiyya shine mutane su zama suna da cikakken 'yancin tafi da al'amuransu shine a takaice ta ganin ansar tambayar da eh to ka an same tambayar don cewa in kananan hukumomin suka samu 'yanci me za su yi ma nan kasassu ɗin da su matasa eh, a takaice idan sun sami 'yancin abin da nake kokarin faɗi shine da nakasassun da matasan duk za su zama cikin waɗanda suke gudanar da harkar tafi da ƙaramar hukuma ta hanyar ba da shawara ta hanyar zuwa ƙaramar hukuma su sami damar yin magana na irin matsaloli su kuma fahimci menene matsalolin ƙaramar hukumar su ba da shawarwari akan abin da ya shafe su da abin ma da ya shafi waɗansu al'amura na tafi da ƙaramar hukumar gaba ɗaya wanda wannan shine zai warware dukkan matsalolin da suka dabaibaye harkar Najeriya kamar yadda na faɗi. In an baka dama kana da 'yancin saurare ka wajen tafiyar da al'amarin da ya shafe ka ina ganin eh. an sabar maka da maganin dukkan irin matsalar da take tare da kai yanzu da waɗanda kuma za su iya bujirowa zuwa gaba. To ibadan ku ba mutum na gaba ko? Hello, salamu alaikum hajiya. Wa alaikum salam. Ni ne Siraja ɗan kuma kwamarar tambaya. To bismillah. Na'am. Idan suka samu wannan incin gashin kansu to su kamar mata aure to su ma wani taimako ya kamata a yi musu wanda za a tallafa masa sun an shiga demokuraɗiyya. To, Comrade, kaji na batun matan ko? To, na farko ina so in gyara masa. Idan su fahimci cewar su kansu suna cikin karamar hukuma. Saboda haka 'yancin karamar hukuma 'yancin su ne, shi ne tambayar. Akwai buƙatar ki fahimci cewar ba wani abu ne karamar hukuma ba. Da ni da shi da matan da matasan da miskinan da kowane irin mutum da ke karamar hukuma. inda yake zaune shine karamar hukumar to idan karamar hukuma ta sami yanci mata sun sami yanci matasa sun sami yanci miskinai sun sami yanci kowanne irin ainihin rukuni na al'umma sun sami yanci wannan yanci kamar yadda na faɗi shine zai sa babu wani abu da za a yi a karamar hukuma ba tare da an saurari kowanne irin rukuni na al'umma ba in kuma za a saurari kowanne rukuni za su zama suna da ruwa da tsaki cikin harkar tafi da karamar hukuma don haka kowace irin matsala za a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi don a warware ta al'umma su zauna lafiya a samu karuwar arziki ya zama kana da cikakken yanci a kasar ka kamar yadda kowa yake da shi da mata da maza da kowanne irin rukunin al'umma. To Abuja kuna jin mu? Eh muna jin ki ajiya. To bismillah ku tambaya ko? To assalamu alaikum Ibrahim kuma makarar ne jihar Kaduna Najeriya mazaunin Abuja. a tambaya ta ta farko shine a matsayinka na mai kare hakkin talaka a ƙaramar hukuma wani mataki kuke ɗauka game da kasafin na gwamnati tarayya wanda zai dinga tafiya a hannun ƙananan hukumomi kai tsaye ba sai ya je jihar ta wani mataki tambaya ta ta biyu shine wani mataki kuke ɗauka zaɓe da ake yi na kananan hukumomi wanda muke fatan a matsayinku na kare hakkin talaka a ƙananan hukumomi a cire ga hannun gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya. Game da batun zaben nan ya ba da amsa, saboda wani ya yi tambaya game da ya yi wani tambaya da ya ba da amsa game da zaɓe, saboda haka bari ya baka tambaya amsa game da batun kasafin kuɗi to comrade gare ka. To alhamdulillah a kokarin da muke yi a mu na kungiya da ma kuma ragowar kungiyoyi mu da kuma al'ummar Najeriya kamar yadda ne magana a baya shine akan batun kasafin kuɗin nan kamar ainihin maganar zafi yana cikin kudurce-kudurce da muka rubuta ma majalisu na tarayya da na jihohi da gwamnonin nan da duk wasu masu faɗa a ji a Najeriya don a gyara tsarin tafi da ƙananan hukumomin nan yana da inganci domin a rage wa ta raɗaɗi na masifar talauci da ainihin raɗaɗi na rashin yanci da ke kansu. Ina cikin ƙudurinmu a cire wannan sashi na bakwai na kundin tsarin mulki kamar yadda yake a yanzu wanda ya ba wa gwamnoni dama in kuɗin ƙananan hukumomi sun zo jiha su su zauna a kansu. Ya zama kamar yadda kowace jiha take karɓar ainihin kasanta daga gwamnati asusun tarayya kowace karamar hukuma ta karɓi ta kai tsaye an kuma yi zaɓe wakilai suna nan ingantattu wadda suke da ainihin dama da mutane suka ba su tare da al'umma kamar da ne magana a baya su tsawaya su duba mai yi shigo karamar hukuma su tsarin kasafi tare da ainihin al'ummar da suke wannan karamar hukuma a ci gaba da ainihin shugabanci mai inganci kamar yadda a demokradiyya ita na da. Don haka mun riga mun gabatar kuma yana cikin abubuwan da mutanen Najeriya suka amince in an zo gyaran tsarin mulkin nan a gyara shi a cire kudaden kananan hukumomi su je kai tsaye inda kuɗin da suke zuwa karamar hukuma za su yi wa talaka amfani ba kamar yanda yanzu gwamnoni suke ba kansu suke yadda suke so da su ba. To ibadan ku ba mutum na gaba ko? Wa alaikum salam. Magana Ibrahim Ma'az, Rela Fahile, ke local goma nan na ga honorable shi ne wani tabbashi shi honorable ne suke da shi don allah ta baraka ta'ala ya tabbatar da wannan aniya da suke na samun wannan dola kuma tare da tare sabanin inda ita local government ke tafiyar da al'amuran a yanzu wanda yanzu haka ɗin na ya suna samun kaso sai dai ba ba gaba ɗaya ba wannan dan kaɗan din da suke samu da yawa su talakawa mazauna karkara ba su ma san da su ba su ga amfanin su ba to wani tabbaci zai bamu idan wannan al'amarin ya tabbata kuma gabaki da cewa wannan abin zai canza rayuwar talakawa na karkara. To ka gama tambaya? Na gama tambaya. To, kwamrar gare ka. To, zin mai, a takaice maganar shi ne. Muna da cikakken imani na in dai karamar hukuma ta sami yanci na samun kuɗin shigar ta kai tsaye ko na cikin gida ko na gwamnatin tarayya kuma ta sami inganci na zaɓe ɓangaren dimokuraɗiyya. Mutane suka waye suka fahimci cewar karamar hukuma ta fice shugabannin karamar hukuma da suka zaba dole su yi musu bayanin abin da suka samu na shiga na cikin gida da abin da izo musu daga gwamnatin tarayya kamar yadda dukkan mutane suka sani babu guri da cin hanci da rashawa za a iya maganta shi farar ɗaya irin in an sami ingantacciyar dimokuraɗiyya a karamar hukuma musamman kasancewar karamar hukuma kusa-kusa da jama'a duk mutumin da yake jami'i na karamar hukuma ko zaɓaɓɓe ko ma'aikata duk irin yadda yake rayuwarsa tare da mutanen wannan karamar hukuma in hula ka canja sun gane in fenti kawai gidanka sun sani don haka aikin guda biyu ne a samar wa karamar hukuma yanci kuma a tabbatar an ci gaba da faɗakar da al'umma kamar shi ne tambayar da kowanne ɗan Najeriya ya san cewar yana da a cikin karamar hukumar sa isan ne take yana da haƙƙi lallai tuhumi shugabannin karamar hukuma kuɗi da suke zuwa mai ake yi kuma a cikin shawarwarin da muka bayar jimmai mun ce lallai a gyaran tsarin mulkin nan a tanadar da wani sashi da zai kawo zama doka ce mai ƙarfi kowace karamar hukuma aƙalla bayan wata uku uku za a yi wani taro na masu ruwa da tsaki na kowace karamar hukuma don a bayyana musu abin da ya shigo karamar hukuma daga gwamnatin tarayya daga gwamnatin jiha da kuma kudin shiga na cikin gida da kuma duba abin da ya shigo da abin da aka aikata a karamar hukuma in hmm. akwai matsaloli al'umma su sani in babu su sani daga nan in wannan ya zama doka an yi maganin duk wata tashina ta cin hanci da rashawa wanda kuma haka zai tafi har gwamnatin jiha har tarayya in Allah ya so ya To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Jummai alli ke fatar a huta lafiya.